za ki ce shi don allah me sa sai mijin wata ke ba mijinki ba me sa sai uban wata ba naki uban ba me sa sai wan wani ba naki wan ba eh me za na a duk kasan ba za mu kokari mu zo mutanen kirki ba don Allah hmm mun yadda da shi ya yi ƙoƙarin gyara alaƙan shi da Allah tsakani da Allah mu mun gyara kadar a ce wa kika sani a a masallacin nan duka haddin wanda idan buhari zai sauka a mulki misali ya samu ana son mai gaskiya irin shi za ke nuna wane ke cewa ne je an sa madadin shi zai irin abin da yake yi a unguwan kuma rabi ne suka yadda da kai rabi ba su yadda da kai ba haka ne a gidan kuma rabi suka yadda da kai rabi ba su yadda da kai ba matan kama rabi da rabi ta yadda da kai haka ne ko ba haka ba ne tsakaninmu da Allah ba za mu zama mutanen kirki ba ba za mu tuba daga abubuwan da muke yi ba eh ba za mu tuba ba yanzu fa kowa so yake hada hoton shi da wa? shi buhari da hoton wa yake hada kun san buhari tun da yake a duniya bai taba buga ma shi fasta ba dai nake ga an buga an sa wasu ne suka yi don neman tubarriki to a kan ne don nemu ba za mu zo mutanen kirki ba kuma kuna tsammanin shi mutumin kirki sai ya zama shugaban mutanen banza Allah na haka ne ya zo da nan maganganin da yake yi wasu sai su ce ana masu kusa ne ana masu kafan ungulu wasu kuma ce ganin malam shi ko yi zuci ko a yi a jam'iyyar adawa ya ce mutane su kara ku je ku ta adawa wallahi in ba ku gyara kanku ba ku za ku sha mamaki ko wani malami da aka yi man rasuwa sannan wasu mutane suka zo man gaisuwa Ka ce har yau shi wanda aka gaya magana ya ce har yau abin na damun sha'ari ran da aka yi ma buhari juyin mulki shagargari suka je karatu wajen wannan malamin sai malamin yake ce mai shi ya gan suna cikin murna sai girgiza kai sai ce kar allah ya kai ni lokacin da za ku zo kuna neman mutumin nan allah ya hana muku kar Allah ya kai ni sanda za ku zo neman wannan mutumin Allah ya hana muku buhari ya yi mulki 83 ya wata 20 da 'yan kwanaki yau 2015 shekara nawa 30 da nawa yau mutumin nan shekaran shi goma sha shida da rasuwa wanda ya faɗi wancan magana cewa kar Allah ya kai shi sanda za ku zo neman wannan mutumin Allah ya hana ku yanzu wannan magana aka bude baki aka faɗe cikin mutane Allah kaɗai san sharrin da za su yi majama'a mu abin da muka ce kowa ya ƙoƙari ya tuba daga abin da yake yi sai Allah ya ba mu abin da muke so cikin me amma mutane sun ki eh, mutane sun ƙi su tuba wai fa a garin nan ne ƙungiyar karuwan zariya suka ba da sanarwa cewa in har buhari ya ci zaɓe to su sun mai da karuwanci sati biyu kyauta na nuna murna yan tsakani da allah za ki nuna buduwan buhari tun yana aikin soja har yau za ki yi nuna inda ake cewa yana shaye-shaye ya yi gwamna fa wanda ya gwamna da borno da yobe da adamawa da taraba da bauchi da gombe a hada suke kaɗinsu shi ne gwamnansu na shekara nawa sannan ya yi ministan mai shi gina din da sunan guda uku da ake da su ɗaya a fatakot ɗaya a wari ɗaya a kaduna shi ya yi su sannan ya zo ya rike shugabancin ƙasa sannan ya rike tukulluman asusun raran man fetur na ttm amma bai saci kwabon kowa ba gwamnatoci nawa aka yi suna binciken su gano laifin shi bayan shi an yi baban gida an yi shanakan an yi abacha an yi abdulsalam an yi obasanjo an yi umaru musa an yi <laughs> gano wani da kyau har yau ba iya gano laifin mutum ɗaya ba laifin shi da aka iya ganowa kwaya ɗaya ne an ce bai makaranta ba amma fa yana can ingila yana ba turawa turanci kuma suna mai tafi wa ma bai makaranta ba in da najeriya ba inda yake wannan iskancin yana can yana ma turawa turanci suna ta mai tafi amma kuma bai da takardar makaranta ina abin da yake faruwa akan titi kaga mutum ya zo da mota a guje road safety ko kuma bio ko dan sanda sai ya tsare shi sai ce na lasin tukinka in bai da lasin sai ce na kama ka amma kuma ya iya motar amma bai da lasi saboda rashin hankali kamata ya kama shi bai iya ba ba lasi ba kenan yanzu wanda bai iya ba in yazo da lasi sai ce mai wuce tuni abin da nake gaya mana ku billahi da zila ilaha illa huwa ya je gyara kanshi in dai kuna son buhari ya shugabance ku ko to duk wacce take laifi a nan take bata ma Allah abinda Allah baya so ta marmara ta tuba yanzu duk laifin da take ta bari in ko kika bari ko to kina daga cikin wacce ke son malfa ta ci gaba kina da hannu kawai ko kin jefa kura ko baki jefa ba kina daga cikin wanda ke makin zaba a ci gaba haka ne ko ba haka bane kowa ta binciki kanta Allah ya tsare mana imanin kowa in ko ko ga Allah madaukin sarki bai ba ku canjin da kuke so ba ko kar ku zargi kowa ku zargi wa kanku domin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun gyara kansu sai Allah ce wa idza arada Allah bi qaumin su'an in Allah ya nufin saukar da wani mugun abu ga al'umma fala maraddalahu ba wanda ya ce a fasa wannan abu wa ma lahum min dunihi min wal sannan ba su da wani wanda zai ji yunci al'amarinsu kowaye kowa ta tsada kalli kanta yanzu kamata yi malamai a ko'ina malaman mumbari ne na juma'a malamai ne masu wa'azi malamai ne masu karantarwa kowa ya koma irin wannan wa'azin na kowa ya gyara halin shi sana roƙi Allah wa innal muta'ammal fi ahwalil muslimin duk wanda ya lura da yanayin musulmi a yau wa fi hadha zaman ya kalli wannan zamani da muke ciki yadruku annahu fi halati khatarin shadid zai gano cewa lalle musulmi suna cikin hadari mai girma illam yastadriku umurahum muddin basu su riski al'amuran sun gyara ba wa yuslihu ma fasada min ahwalihim so koma su gyara abin da ya lalace na yanayinsu fa inna la nazalu nasma ma yajri hawlana fil biladil mujawara ba mu gushe ba muna jin miyagun abubuwa suna faruwa a garuruwan da muke makotaka da su min al'uqubatil mutanawwi'a Allah yana saukar ma waɗannan al'ummomi uqubobi iri-iri kal zalazil mudammira kaman girgizan ƙasa da ke rusa manyan gidaje nutsar da su wal a'asir shadida da wahalce-wahalce iri-iri da fitintinu iri-iri tashin hankali iri-iri walfaidanatil ramira sannan ga ambaliya a ruwan sama a zo da ambaliya ba bai share gari da amfanin gonansu da komi walhurubar tahina da yaƙe-yaƙe masu muni walmuja'atar rahiba da kuma yunwa mai tada hankali wal'amradil fattaka da rashin lafiya yanzu misali kwanakin ba kawai cewa ba ina bacci kira ni malam na ce lafiya ga tunan ta kusa na ce wace ku gano wannan da ke a dole wace ni nan ka gaya wa magana ba kai saka tsorata ni ba sai na san meye wace wai Ebola ni ce me Ebola? wai cutar Ebola ta kusa samar ce Allah ka ta lafiya ai muna jarranta ko da jama ya fi na ya kare kira na malam wallahi ta kusanci wai wai mene wai Ebola ibola ce Allah wannan ta zo mana na damuna da safe na duba waya na text da ya matsa man kawai sai na mai da wayan asalin sai na kifa kanta kawai dan tashi kira ya fi ɗari a waya daban-daban text ba iyaka a tashi a wanka da ruwan gishiri a sha gishiri ta tsaye nazarin ce wanda ya bada wannan fatuwan fawawa ne ya manta an kace a sha ruwan gishiri akwai masu hawan jini kuma a zuba ma jiki gishiri so da ne ina zuwa masallaci nan wani mutane sai daga hannu suke ta yi wai malam ya jawabi sai ne wani miki na ce in ba ku da hankali ne za ce ku sha ruwan gishiri ku sha ha sai na ga an yi tiris sai kuwa sauke hannun shi malam yi mummun shan sha uzu billahi wani ya ce wata kafira ce ma da ta kwankwasa masu gida ta ce wala kaga arnan nan sun koma suna ƙaunan mu na ce arnan wai kowa ya tashi ya wanka wai kafin asuba yanzu da idi ne muka ce kowa ya tashi ya wanka da asuba za a sallar idi ba da ruwan gishiri ba ko da ruwan ɗimi ne wani ba zai tashi ba <laughs> na kasa gani ita ibolan nan da aka ce an ganta a Legas ta gama cinye mutanen Legas duka ne saurara ku tara hankalin koje daya ba abin da ya sa kai tsaye na karyata wannan abin ku Allah bai ma al'umma irin haka kun ji daya sannan na biyu ina bibiyar labarin abin da yake faruwa a ƙasan kaf an ce fa tsararun mutane ne biyu ne ko uku akwai fa mutumin da aka ce mai sai da gishiri ne da daddaren da ya je bude shagon shi sai da gishiri ya kare duka ebola ba ta kashe kowa a arewacin najeriya ba amma gishiri nawa ya kashe asarar zuno allah shi kyauta walhauf da tsoro wa shiƙa da rashin amince ma juna saɓani wanda ka fi so kawai sai Allah maraukin sarki ya haifar da saɓani tsakaninku ku zama kuna gaba gaba mai muni in ka tambaye shi kai me yasa muke gaba shi ma bai sani ba kai me yasa muke gaba shi ma bai sani ba tsarin zunub wani idamil amni alal anfus sannan Allah ya cire mutane samun aminci a ransu wal amwal da dukiyoyinsu wal a'ara da duk abin da mutum ya samu kanshi na mutunci yanzu misali mutane suke raya Maiduguri wannan abin nasu yana cikin hadari rayukansu dukiyoyinsu matansu ƴaƴansu ba wanda zai iya kare wannan akan shi ana hakun gano wannan da kyau ku wa kullu hadha ya ibadallah bi sababi dhunubil ibad duk wannan abin yana faruwa ne saboda zunubin bayi wabti adihim an dinin la da kuma nisantan da suke ma addinin Allah wattankiri lahu da yadda mutane suka kuma kyaman addinin Allah ma suke wal irad an hadihi duk wata shiriya da karantarwar musulunci wadanda sun kawo da kai akan wani. kaga matan musulmi sun koma wai suna sha'awar sa tufafi irin na arna ni ban ga abin da mutum zai sha'awa ga kafiri ba wai ai maza suna sha'awa waɗannan abubuwan su ma masu waɗannan abubuwan fa kashi 99 su 'yan kasuwa ne kayan siyarwa ne suke talla to dole sai da irin waɗannan abubuwan ke karo ce me ana ke da waɗannan abubuwan me alaƙin ki da su tufafin waɗanda Allah ke fushi da su za ki gayyato wannan kayan fushi a gidanki kun gano wannan da kyau ko na kasa gano waɗannan abubuwan bayan da za yi mutum ya bar fitaran shi ya koma kan wata fitara ta daban kun gano wannan da wani dalili Allah madaukin sarki ya kiyaye ya kula Allah azza wa jalla Allah madaukin sarki yana cewa walau anna ahlal qura aman ina da ma a samu wasu mutanen gari da za su cikakken imani ga Allah wattaqau su sa ta taqwa a ransu Allah ce la fatahana alaihim barakatin minas sama Allah ce za mu buɗe musu kofofin albarkate daga sama wal ardi sannan albarka ya kama kasa kun ga kenan za ku yi noma ko babu me takin zamani albarka zai sauko daga sama ya kama kasa ko ina a cikin ɗan tsokin gidanki inda ya rara sai ki shuka kuɓewa ki shuka rama ki shuka mai alayyahu tumatir tattasai a tarugu har ki dasa zogala ki dasa mai shuwaka har makota su rika zuwa suna samu ɗan wajen bai wuce fadin iyakan nan ba wallahi kuma ya amfanar da ku ya ishe ku saboda albarka ya sauko daga sama har ya kama kasan ni dai na san sanda a gidanmu akwai inda muke wannan shuke-shuken duka akwai amma ba na tanin duk maguma akwai inda ake wannan shuke-shuken muna shuka rama muna shuka duk waɗannan abubuwan da na faɗi kuma a cikin gida ke tsinka ake bukatun yau da kullum kuma na san gidaje da yawa a maguma wanda ake haka amma yau akwai ko an shuka ba zai yi ba sai ya fito ma yara su tsinki, ko awaki shigo su cinye haka ne ko ba haka ba ne? ko kuma wani zai ci ina za a kawo mana fitina gida ai a cire duk wani yana daga cikin ba da fitina babu albarka barakatin minas sama'i wal'ardu sai ce walakin kazzabu sai dai abin ci mutane sai suka karyata Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ya ce sai muka kama su da laifin da suke yi kenan jama'a bala'in da muke ciki yanzu na duk waɗannan ababen da muke ciki na damuwa sakamakon menene sakamakon abin da muke yi yanzu don Allah don Allah a masallacin na wanda za ta iya igi naira miliyan ɗaya ta ba ta ce gashi na je aikin Allah me yasa babu ku? wallahi da za mu ba Allah gaba ku za ku iya da za mu ba Allah sai Allah ya sa maki albarka a kasuwancinki da namijinki da na 'ya'yanki ku samu arzikin ya ishe ku haku riga ɗiban dukin kuna ba da mutane kyauta ma ba ku damu ba amma yanzu da wata za a ce ke sai kin bada naira dubu ɗaya zaki shigo nan to ta bar makarantar nan har abada kenan ina ta ganta ku ga wannan nake ku ina ta ganta ana son a ci abinci ma ya gagara kowa ya koma ma Allah Allah ya ce afa amina ahalul qura yanzu mutanen wani gari sun amince ne an yi atiyahum ba'asuna bayatan bala'i ya sauka gare su cikin dare wahum na'imuna suna bacci bala'i zai iya sauka da daddare mu tashi da shi ko ba za mu iya ba mun amince Allah ba zai iya mana wannan ba ne awa amina ahlul qura shin mutanen garuruwa sun amince ne an yi atiyahum ba'asna duhan bala'i ya sauka masu da hantsi ba su kwana da shi ba su tashi da shi wahum yal'abuna suna wasanni suna kawa da komowa hafa aminu makarallah wai jama'a sun amince ma kamun Allah ne falaye amanu makarallah ba wanda zai amince da kamun Allah illal qaumul khasirun sai mutane hasararru aya ta 69 kubita kubita hannacin 99 mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu fala ce innahu idan tashara al-fasad ba komi zai sababa wannan bala'in ba sai an waye gari idan banna ta yadu waza haral ilhad keta dokan Allah ya faɗi cikin jama'a yanzu fa sabon garin ran yaro ne kawai ya zo wucewa sai wasu yara suna gefe suna shaye-shaye yanzu kalle suka ce kalle me kake mana sai ce da Allah ku ya haƙuri wallah ban kalle ku ba ka ce ƙariya kake suka irin bodin nan suka mai barazana iya za a bara zai gudu kawai sai za mai faɗi ɗaya daga cike bishi da gudu ya ga cika mai wuka ya kashe shi me yayi zan wuce jiya nan nake ji suna labarin cewa ai ya ma mutu na cewa wai wani fitina da rigima da aka yi a nan kusan cikin gari akan harkan siyasa an kashe wani aiwa ma an kashe wani ran na a sabon gari kan ne sun gano wannan da kyau to ko ubana ne ya tsaya takara don ja kashe ni a kan shi ne to in aka kashe ni a kan shi an ci gwamnatin dawa ko ku a lahira ne zai yi gwamnatin ta kasa gano wannan wauta Allah shi kyauta mala yake cewa wa jaharan nasu bizunub aka waye gari mutane suna bayyana zunubi karara walam yajidu man ya'khudha bi aydihim ba a samu wanda zai rike hannunsu ta hanyar wa'azi ko ta hanyar fada da cewa a bari ba haisu tukhazilun nasa fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma aka waye gari mutane sun ɗauki wa'azi ba bakin komi ba an rena malamai ana wulaƙanta su a zauna a dandali ana zagin malamai ana cin mutuncinsu ghairu azizin alallahi subhanahu wa ta'ala malai ce ba wani abu ne mai wahala ga Allah wa huwa zil iqabil alim kuma ku sani Allah ma'abocin uquba ne mai tsanani wal batashi shadid kuma mai damka ne mai karfin gaske an yusibahum bima asaba man qablahum Allah zai iya darkakansu da abin da ya darkaki waɗanda suka zo kafinsu wa min haulihim min mukazzibin da kuma abin da ya samu waɗanda ke kewaye da su na waɗanda suka karyata Allah Allah ya ce qul huwal ku gaya mu mutanen duniya Allah shine mai iko ala an yaba asa alaikum azaban min fawqikum Allah ya saukar muku da wata irin azaba ta samanku aw min tahti arjilikum ko hukuma ta same ku ta ƙasan ƙafafuwanku ne girgizan ƙasa mun gano wannan kyau ku kina tafiya sai ki tintibi kafin ki sa gida sai ce tetanus ya shiga sai ki bushe ki mutu kawai aw yalbisa kum shi'an ko kuma kuna tare sai Allah ya bar ku ya kasa ku daban-daban waɗannan su ja tunga waɗancan su ja tunga wa yuzika ba'dukum ba'sa ba'din sashin ku su ɗanɗana ma sashi hukuma ku gano wannan da kyau ku ku ke junanku ku yi gaba da junanku ku ci mutuncin junanku ku raba kanku makiyanku su haye kanku yanzu a arewacin ƙasar nan ba musulmi ke kashe musulmi ba amma da mu shi'an an karka samu ya ziku ba ba'asa ba'adin sashin kuna ɗanɗana ma sashi ba. ɗan uwanka wanda ya kamata ya taimaka maka ya zama shi zai kashe ka dan uwanka da ya kamata ya bada gudunmawa aurar da kanwanka ya dauke ta yana zina da ita dan uwanka da ya kamata ya kare mutuncinka shi zai fito yana zagin ka dan uwanka da ya kamata in ka shiga bala'i ya fitar da kai shi zai kuga ka kan me shi kyauta ummatul islam ya ku al'umman musulunci inna lil ma'asi wadh-dhunuba asaran baligan alal abdani wal qulub ku sani zunubi yana da mugun tasiri a jiki da kuma zuciya wa shu'uman wadihan fi hayatul umam kuma yana da shu'umci karar a rayuwar al'umma wa shu'ub da kuma zamantakewansu imam allama Ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala, babban malami ibn al-qayyim ya faɗa fi dalika ma khalas ma khulasatuhu ga takaitaccen abin da yake faɗi wa bage yanbaghi an alam daga cikin abin da ya kamata a sani anna dhunuba wal ma'asi tadur zunubai suna cutarwa wala shakka anna dararuha fil qulubi ka darar sumum fil abdan babu makawa cutar wanda zunubi yake ko iri ɗaya ne da cutar wanda guba ko dafi yake ma jiki in kika sha guba zaki rayu ko zaki mutu Allah haka zunubi yake yi wa halfin duniya sharrun wa dawa'un illa wa sababu huzzunu biyu awal ma'asi malici wa halfin duniya sharrun wada shin kuna tsammanin a duniyan na ko wani sharri da cuta wanda yake faruwa cikin al'umma wanda sababin shi ba zunubi ba ne? ba mallabi akhrajal walidaini aljanna wai jama'a me ya fitar da iyayen mu Adamu da Hawwa'u daga gidan aljanna ba Allah ya ce ne suka yi ba aka fidda su daga ni'ima zuwa ga halin da muke ciki wa mallazi akhraja iblisa min malakutis sama me ya fitar da iblis daga mulkin sama wa taradahu wa la'anahu Allah ya koroshi ya tsine mai albarka wa masakha zahirahu wa batinuhu aka tsine mai albarka gaba da baya wa baddalahu bil qurbi bu'udan da yana kusa da Allah akan nisan tashi. wa bir rahmatil la'ana da yana cikin rahama aka tsine mai wa bil jamal qubhan da yana cikin yanayi kyakkyawa ya koma yanayi mummuna wa bil jannati naran talazza da yana rayuwa cikin aljanna ya komo cikin wuta mai babbaka me ya mai iblis wannan kan gare mu dokokin Allah zunubi ne wa ladhi agraga al ardi kulluhum ya halakar da mutanen duniya zamanin annabi nuhu hatta alal ma fawqa ru'usil jibal har sai da ruwa ya cika ko ina ya shallake duwatsu komi sai da ya mutu har da ba su ji ba zunubin wasu ya shafi hatta dabbobin da ke cikin ramuka da wanda suke cikin dazuzzuka da wanda suke tashi a sama tsuntsu ya gama tashin duniyan nan ya faɗo ruwan ya mutu da zunubin 'yan adam wa mallazi sallaɗar rih rihal aqim ala qaumi adin me ya ja Allah ya sako iska bakarariya busasshiyar iska na azaba ga mutanen adawa hatta alqarhum mauta ala wajhi al-ard haraka waye ga diga sunan zide a garuruwan su duk sun mutu ka annahum a ajazin nakhlin hawiya ke kya ce kaman kututturan da dino ne wanda aka sassare shi gashi nan ko ina azubi wa dummirat ma dammarat ma marrat alaihim min diyarihim duk abin da wannan iska ta bi ta kai sai ta ragargaza shi wa zuru'ihim tunda kan abin da ya shafi gonakin su wa dawabihim da dabbobin su hatta saro ibratan lil umam ila yawmil qiyama har sai da suka zama abin daukan izina ga al'ummomin da za su zo bayan su har zuwa tashin alkiyama wa mallazi arsala ala qaumi samud as-sayha me yasa aka saukar wa mutanen samudawa da kururuwa hatta ad qulubuhum fi ajwafihim har aka waye gari zuciyarsu na cikin kirji amma ta tsinke daga in take saboda ƙara da firgici zuciya ta buga ta katattale tana kirjin mutum me yasa aka masa haka wa matu ala akhirihim aka waye gari su su sun kwanta sun mutu wa mallazi rafa qura lutin me ji aka daga alƙaryar mutanen lot sun maƙabbala ha alaihim aka yi masu juyin masa faja ala aliyahum safilaha faja ala safilaha aka sa sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma fa a halakahum jami'an aka halaka su duka sun ma'atbahum hijaratan min sijil sannan aka yi masu ruwan duwatsu na yankun wuta amtsara ha alaihim aka yayyafa masu wa ma hiya min nisa suke da mutanen makar sun karyata kuma Allah ba zai iya muku bane duk waɗannan mutanen da Allah ya bayyana yi masa kaza yi masa kaza yi masa kaza don Allah me suka yi Allah ya masa kaza Aa ne kawai tsaban bin Allah ne sai Allah ya masa haka ko ko zunubi shi yasa duk wanda yake son ya tsira ko ya kama Allah duk wanda yake son ya ci bugu ko ya saba ma Allah Allah ya tsare mana imanin mu tabbatar mana da digadigan mu kan abin da yake so kuma ya yarda da shi kuma saurara nan sai Allah ya kai mu gobe muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum